الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله تعالى أيوزا مي مغناني أكام أبن ديشا في كراءة كراتون صلى أكو يسو سوروري أمذهب أهل البيت عليهم السلام waɗanda waɗannan surorin bai halatta wa mai sallah ya karanta ƙwaya ɗaya kawai ba in dai a sallah ka zaɓi ka karanta ɗaya to dole ne akwai waɗannan surori guda hudu ne biyu ana ɗaukan su a matsayin sura ɗaya sauran biyu ma ana ɗaukan su a matsayin sura ɗaya kenan in ka ɗauki ɗaya daga cikin kowanne guda hudu ne muna da eh, alfil alam tara kaifa muna da li'ilafi muna da wadduha muna da kuma alam nashara eh, na farko alam tara da li'ilafi sura ɗaya ne alamtara da ili da ilafi sura ɗaya ne bai halatta ka karanta alamtara kawai a sallah ba tare da ka karanta lilafi ba bayan fatiha ko kuma ka karanta lilafi ba tare da ka karanta alamtara ba dole ne in ka karanta wannan ka karanta wannan in ka haɗa su su biyun sura ɗaya kenan zaka iya yin ruku kamar yadda muka sani a mazhabin ahlul baiti alaihi musallam bai halatta mutum ya karanta wani bangare na sura a sallah ba dole ne karanta cikakkiyar sura wannan kenan sannan wadduha da alam nashara wadduha da alam nashara su ma sura ɗaya ne wadduha da alam nashara su ma sura ɗaya ne kenan bai halatta a sallah ka karanta wadduha kai ruku'u ba bayan fatiha dole ne ka kawo alam nashara bai halatta ka karanta alam nashara ita kadai ba dole ne ka kawo wadduha dan haka yana da kyau mu lura da wannan matsala din sannan muƙaddara muƙaddara da mutum zai zama na cewa bai san wannan hukuncin ba kwata-kwata shi yana dai sallansa kuma yana karanta ɗaya daga cikin waɗannan surorin a sallah yaya hukuncin sallansa yake a fatawan Sayyidul qaid imamul shine idan ya zama na cewa jahili ne bai san wannan hukunci ba ya kuma yi sallah a baya to in ya zama na cewa mun yi magana a da dadewa akan abin da ya shafi nau'o'in jahilai wanda yake da uzuri da wanda bai da uzuri to shi idan ya kasance jahili ne da yake da uzuri bi ma'ana bai da daman koyan wannan mas'alan bai da halin karantan wannan matsalan bai da halin sanin wannan matsalan ba wadda zai tambaya akan wannan matsalan ba wadda zai koyar da shi wannan matsalan to yanzu wannan kaga yana da uzuri a gaba ga Allah madaukakin sarki amma in ya zama na cewa kawai ya ya nemi ilimi ne ya ya yi karatu ya ya nemi ilimin wannan matsalan ya ya sani ne to kaga kuma akwai malamai akwai masu sanar da shi akwai waɗanda zai tambaya bai je ya ɗauki karatu ba bai je ya tambaya ba bai je aka koya masa ba to wannan shi kuma sallansa duk lalatattu ne sallansa lalatattu ne to kaga wannan matsala ce da ya kamata mutum ya tsaya ya lura da kyau idan ya zama na cewa kana karanta ɗaiɗaiku to in kan in jahili ne mai uzuri wannan sallolinka na baya sun inganta amma in jahili ne kai wadda ba shi da uzuri to sallolinka na baya fa sai dai kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan sun lalace sai dai kuma ka sake maimaitawa muna fata Allah madaukakin sarki ya karbe ibadunmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh